Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Lelewar mana farin wata kashi na saba'in da ɗaya na marubuciya Fatima Muhammad Gurin wanda ni mama ne ke karanto muku. Shashshekar kukanta kawai ke fita a hankali hawayen tana daga kan kirjin shi. Kanta a kwance a kan daidai saitin zuciya shi da ta ji tana bugawa da ɗan ƙarfi. sabanin shigowarta migewa ta zaune ta sa tafin hannunta na hagu ta share hawayen nata saboda hannunta na dama da ke cikin nashi cikin shashekar kuka ta ce yaya na barka da ya kurma ce ke farkon magana shi da ita kenan ya dawo mata a kwakwalwarta farkon magana shi ne ya dawo mata a cikin kwakwalwarta a rinsa idanta ta hawaye na zuba kamar yadda kuka san an kunna famfo Amsar da ta bashi ne ta kuma da mata ta ce a ni ba kurma ba ce sun baro ni da makarantar mu ne sun hana ni zuwa gida. Shasheka ta ja tana kuma rike hannun shi. Hoton fuskar shi ke da mata tana mamakin yadda aka yi tun farko ta kasa gane shi. Ko dan girman da ya ne ya zama a haɗaɗɗen gaye. Saɓanin da a yanda ta san shi. Hawaye ta sake sharewa da tafin hannunta. Magana shi na kusan karshe kenan a sanda yake mata sallama da wayo. Karki damu kullun zan zo bangaren ku. Me yasa baka cika alƙawarin ka ba? Me yasa baka dawo zuwa gare ni ba? Ka san girman alƙawari kuwa ka san lokacin da na dade ina zaman jiran ka ka muna alƙawari kuma baka cika ba. Kukan da take yi har cikin zuciyarta take yin shi idanuwanta rufe waye Ta rasa me take yi me take ciki tabbas wani bangare na zuciyarta ya yi farin ciki sai dai wani bangare na faɗa mata wannan yayan nata mai tarin laifuka ne a gare ta za ta kuwa iya yafe girman laifin da ya yi mata yanzu ga shi shi ne a matsayin mijin aurenta da aka ɗaura mishi ita kuka ta kuma fashewa da shi cikin kuka ta ce ko baka so na yaya ni ina son ka ina son ka sosai ina son ka fiye da kowa da komai a duniya ba zan taɓa rabuwa da kai ba ba zan taɓa bari ka kuma yi min nisa ba ba zan bar wani abu ya kuma cutar min da kai ba ina son ka sosai daga baki ɗaya zuciyata kuka ne ya ci karfinta ta mai da kanta kan kirjin shi tare da sake saken tare da sake sabon wani sakin kukan sai maimaitawa take yi ya tana son shi tana ƙaunar shi Allah ya riga da ya haɗa kaddararsu har suka auri juna ba tare da dabararsu ba ko wayensu wani irin ƙara ɗakin ya ɗauka na na'ura tsorace ta miƙe sai ga nasi sun shigo da gudu ɗaya na ce mata madam mu saki ba mu waje da tafuran ne da shigowar shi kenan yake tambayar me ke faruwa garin yaya hakan ya faru a ruɗe cikin harshen turanci ita ma ta ce me ya faru me ya same shi wata nas ta ce ta je waje tuburewa ta yi ta ce ba inda za ta ganin yadda ta tashi hankalinta ya sa da tafuran fara mata bayanin farkawa ya san da bai dace ya farka ba kwakwalwar shi bata huta ba amma yake kokarin sai ya tashi yanzu dai dole a ƙara mishi allurar bacci kar ta damu ba wani abun bane ta je waje idanuwa ta zuba mishi tare da lamshe idanuwa hawaye na gangaro mata ta tafukan hannunta ta sa ta share hawaye a hankali ta furta insha Allah zai tashi zai samu sauki ko dan sahar da little daga haka ta juya ta fice inda ta bar su mushfik nan ta same su bata iya cewa komai ba ta zauna duk idanuwanta sun kumbura tsabar kuka wayar da mushfik ya mika mata yana faɗa mata sim ɗin siya ya hau za ta iya kiran duk wanda za ta kira karba ta sanye ta ce na gode murmushi kawai ya mata mikewa ya ce mu je ki ga apartment ɗinki ke mako idan har Allah ya sa ni ya farka yau lafiya kalau to gobe insha Allah za mu je school ku duk da ne muku da abin da ya kamata sai dai an fara nisa a lectures ya kamata kuma ku fara rigewa da suka yi islam na cewa allah ya bashi lafiya da wuri domin mun yi musu ɗin bilkisun mu ta da dariya da suka yi yayin da bilkisu ta saki murmushi a haka suka shiga mota hira sosai suke yi tsakaninsu sai dai ita bata saka musu baki ba abin da ya dame ta ya dame ta har suka isa gaban bildin din inda take suka shiga zuwa sama apartment ɗinta su bi ne raka hawan kamar yadda ya faɗi fasuwar ɗinta ita ya saka ta buɗe musu ta ja kofar suka shiga Masha Allah ta sumaye ta furta saboda bata ga na suna na ba bare ta san kusan komai ɗaya ne. Ya yi kyau sosai a Fatimin din zagaya suka ɗanyi yayin da ita kuma ta tsaya ban ɗaki ta wanke fuskarta da ta fito ta tarar da suna na zuba a kan gado. Murmushi ta ɗanyi ta zauna gefen su tare da janyo wayarta. Kawai ta tsinci kanta da danna layin anti kamshi. Miƙewa ta ta fito falo ganin anti Sumayya da Mushfik suna magana ya sa ta nufi. glass door din ta bude tare da fita yan baranda din da aka saka fulawa na roba sabanin ta suna na da ainihin fulawa ce bata san waye cewa mushfik ayi hakan ba kiran ta yi bayan ta dauka anti ta amsa mata ta furta tana kallon garin yanda di inda daga inda take tsaye tana iya gano komai shakar iskar ta yi kafin ta ce anti da sauri anto suna ta da bata gane wacece da farko ba ta ce wacece kamar bulkisu cikin farin ciki da dariya ta ce ni ce to ai na ga numbar kasar waje ce ina ta ina ina so in tambayi ina mijin naki tana tambayar ta kawai sai ta fara kuka dama damuwa ce ta mata yawa ta rasa rasawa za ta faɗawa ya ba ta shawara kuma ta ji daɗi sai an suna kawai ta faɗo mata a rai ta anto suna tawi abinda ya sa wanda suke falo ba sa ganin ta Labulayen da ke kan kofar ta cikin falon a sauke suke. Ga su masu kauri da tsawo ne da ƙyar ta samu ta shiru. Hankali ta fara bata labarin ta tun daga farko. Har kawo yanzu da ta gane ashe ta ne shine mijinta kuma ya boye mata da ke ikirarin auren su na ɗan lokaci ne. Ta san baya son ta saboda shi ba zai gasa gane ta ba a ranar farko da ya fara ganin ta. a jiya zuciya ta gamji ta sauke ta sharawa inda suka mata na sha na sha fuska tsabar tausayin bulkisu da ya rufe ta. A sanye ta ce kai gaskiya Bilkisu kina cikin masu girman jarabawa ta rayuwa. Allah ya baki aljanna sanadiyar wannan jarabawa. Allah ya gafarta a iyayenki. Ya sa su wa aljanna madaukakiya. Da aminta amsa To mu dawo kan batun mijinki kuma yayanki ba kya tunanin yana da kwakwaran dalili da ya kasa furta miki shine yayin naki da sauri ta ce babu wani dalili anti suna. ba zan taɓa yarda da wani dalili duk ƙarfin shi ya isa ya saka shi ya boye min kan shagare ni bayan duka labarin da na basu na san dalilin bai wuce baya so baya so na bane wannan shine kadai dalili ajiyar zuciya anti ta sauke ta ce dan so bilkisu ki ajiye gefe wallahi duk wanda ya kalla yana san da kike wuri sai ya gane yana tsananin sanki sai dai Ba damuwa za mu kamo shi dumu-dumu karki damu. Idan har za ki yi amfani da shawarar da zan baki, kama ayan a tafin hannunki mai sauki ne. Kanta ta dogar ta ce ina sauraron ki anti. Idan kina so ki yi winin ɗin zuciyar mijinki, a ce a ce ma kin yi kina so ki ƙara rike shi kakam, ki ajiye wannan koke-koken Bilkisu. Abu na farko kenan karki nuna mishi idan ba shi ba za ki iya rayuwa ba. karki nuna mishi ko da wasa cewa kin san shine yayanki. ki. ki jira ki ga inda zai bayyana miki da kanshi a lokacin zai faɗa miki dalilin shi na yin hakan sai ki ji dalilin nasa idan ya kai ko bai kai ba wance ki janye wa mijinki ya kasance yana gari ɗaya da ke ba kya ba shi kulawar da ta dace ba ki ririta shi ki kula da shi tamkar yadda za ki kula da sahar ko little sadiq na san ki da tsafta da kamshi so kar ki bari mijinki ya ji hamami ko warinki ki kula da tsafta please ina so ne fa ki kasance baya ki a idanuwan shi kaf duniya ki dafa shi a hankali ki shigar da tsananin ƙaunar ki mai sanyi cikin ran shi dole kuma sai kin cire tsoro da shakkar shi da kike ba tsoro tsakanin mata da miji kafin ya furta abu ki gane hakan da idanuwan shi kawai ki kuma aikata hakan kar ki nuna mishi ko da wasa kallon shi na taɓa ki ki bar wa ranki kawai kai ta gida kafin ta ce ina ji anti insha Allah zan yi yanda kika ce ta ce za mu ke magana a aikin tafi da humra ɗinki ko amsa ta ta ce i e, to ki dinga amfani da su a sanda a duk sanda kike kusa da mijinki dole ne ki kasance mai gamshi kuma ki kasance da kima a idanuwan shi ke dai a hankali za ki fahimci abin da nake nufi daga kin fara ƙoƙarin abubuwan da na faɗa miki ina nanata miki kar ki bashi shi sanin cewar kin gane shi kuma kina kuma kina hau kuma ki rika yin haukan san shi ki daina kar kuma ki bar wani ko wata su kular miki da shi ki ga kula da abinki godiya sosai ta mata kafin suka yi sallama tsayawa ta kallon garin ta fi mintuna ashirin tana tunanin yadda za ta yi da abin da anto suna ta faɗa mata bude gilas ɗin da aka yi ne ya saka ta waigowa na nace ta ce wai me kike yi a nan ne ba dai kuka ba murmushi ce ta ce kuka kuma ina kallon garin ne gaskiya garin na da kyau sosai murmushi na na ta ganin ta fara sakewa ta ce To abinci yana jiran ki ki zo mu ci. Bun bayan Nana ta yi zuwa falo duk da akwai danin a can gefen kicin da ke falon. Sai dai a kasan kafe suka baje abincin suka zazzauna. Zama ta cikin su dama yunwa take ji aiko ta ci sosai. Ta kuma shiga hirar hirarrakin sosai bayan sun gama suka sake da gunduma zuwa gidan suna Nana nan ma da Sumayya ta gama kalle kallanta. Kafin shifi ya shigar mata da kayanta. a ɗakin nana ta nuna za ta zauna domin ta fi son can ɗin a nan suka yi sallah a zahar da la'asar kafin mu shiga da fice ya bar su ita bili bacci ta sha sosai don har bayan la'asar kafin ta iya miƙewa wanka ta sake yi saboda kasalar da ta sako mata sai kuma ta ji garin ya ɗau sanyi wando jeans ta saka baki ta ɗauki riga ita ma 'yar karama ce mai hoton tedi a gaban rigar wandon ya kama ta Ɗaukar riga kimono ta yi mara nauyi. Ta saka a kan kayan nata ta ɗauki mayafi ta yane kanta. Black shoe ta saka, black tare da ɗaukar wayarta ta fito kasancewar duk basa nan. A falo ta su zaune suna hira suna cin naman kazan da aka yi mata haɗi na musamman. Ita ma haɗewa ta da su a take ta sake sosai kamar ba ita ce ta sha kuka ba. Duk da har yanzu kallo ɗaya za ka yi mata ka gane sai dai sam yanayinta ya daina nuna hakan. bayan sun gama suka fito zuwa asibitin lokacin dab da magarba a nan suka yi sallah a kuma nan a nan kuma asibitin suka ci abinci ita waya take dannawa yayin da sauran ke hira daga ƙarshe nani ta kira suka sha hira har sahar ta bawa tana kai mata shagwaba ta kuma kawo mata ƙarar innani ya fi so hamsin innani ta mata kaza innani ta mata kaza har ta gaji ta sallame ta tana mata dariya da kuma gaya mata suna nan dawowa domin tambayar su take yi yaushe za su dawo ita da dadinta. Ɗauke wayar ta yi tare da ɗago kanta sai ta ga duk sun zuba mata idanuwa. Waro idanuwa ta tana cewa me? Addasu mai ce ta ce hirar ya da uwa ne ya burge mu. Murmushi ta a kunyace kafin ta sun koyar da kanta. Wayar Mushfik ce ta fara kara dubawa ya ganin da ta Frank ne ya sa shi miƙewa ɗan yi nesa da su. Daga haka ya fice ba tare da sun lura ba. kusan awowi biyu lokacin karfe tara kafin mushfig ya dawo ya zauna yana cewa kun san nan babban asibiti ne ana buƙatar mutum ɗaya da zai kwana da mara lafiya to shine nake tunanin matar shi ce ya kamata ta kwana da shi saboda za ta fi sanin abin da yake so murmushi ta yi a mai ta ce hakan shi ne daidai dama ni din ma na zo ne saboda idan ta fara zuwa makaranta mai biya abin zai mata yawa sai an karɓe ta amma ba wanda ya dace da jinyar miji irin mata hakan yayi karama ajiyar zuciya bilkis ta sauke sai dai bata zo da niyyar kwana ba kamar mu shifik ya shiga ranta ko yace sai dai gashi baki zo da shirin kwana ba idan na ce zan maida su in dawo miki da abubuwan bukata zan yi dare sosai katse shi ta ce ba damuwa zan yi maneji zuwa gobe sai in fara zuwa da shiri murmushi ya ce to godiya wa suka suka nufi ɗakin saboda darta ya yarda su ganshi shi banda surutu yana nan dai kwanta flat kamar ba shi ba ya kuma kara haske sosai har mota ta raka su ya fito da kuɗaɗe na ƙasar ya bata yana ce mata kila wani abin zai taso tana buƙatar kuɗi ya gaba ta fito da jakar ta ba karba ta tana ɗaga musu hannu suka wuce ciki ta koma ta samu bakin gadon ta zauna tare da sake riƙe hannun shi ta kura mishi idanuwa abin da ya taɓa maimaita mata tana ƙarami kai kurma ne shi ta maimaita mishi Shirin ta mintuna kawai sai ta fasa kuka lokacin cikin kukan ta ce yaya ina so in je gida. Take tunasar da shi abubuwan da suka faru a baya inda ya ce shiru abinki zan baki wani abu mai daɗi inda kika daina kuka. Waro idanuwa kan shi ta ce abu mai daɗi ya fito da alawa da take hannun shi ya bata. Gani take kamar abubuwan a yanzu suke faruwa abubuwan da suke faruwa a wancan shekarun. murmushi ta hawa yana gangaron wata idan ta na sharewa ce ta kuma rike hannun shi da kyau tana tuna sallamar su a lokacin da suke gidan wanda ya tsince su a hankali ta kai hannu ta dan jaye riga shi gefen inda maciji ya sare shi duk da ba shi da sai dai ba za ta taba manta wajen ba ta kai hannu tana shafawa ko murmushi so ɗayan bai kauce daga fuskarta ba shigowar ta da ita daga duniyar tunanin da ta tafi duba shi ya sosai kafin ya dan rage na'urorin da ke jikin shi har zai tafi ta ce yaushe zai farka ne ce dai lafiya ko murmushi ya yi cikin harshen turanci kamar yadda ta yi mishi magana ya ce mrs romeo yadda kika sha kukan na ai romeo ki zai tashi ba da dadewa ba ba wani abu bane allurar da muka sake mishi ne har yanzu bata sake shi sake shi ba zai iya farkawa ko da yaushe idan ya farka da yake danna mana wannan kararrawa ita ce za ta sanar da mu kai gyaɗa tare da yi mishi godiya bayan fitar shi wutar ɗakin ta rage ɗakin babban ɗaki ne vip ne da abin da kake bukata kamar a gidanka kujera ta ja gaban ganin ta zauna bayan ta cire kimono a ta, da mayafinta ta ajiye kan kujera ba hula kanta saboda bata iya kwanciya da hula ba Ribab ɗin kanta a karami ne ta ɗan yi sako-sako da gashin. Hannunta ta shiga cikin nashi tare da ɗan kwantar da kanta ta kura fuskar shi ido. babu irin tunanin da bata yi ba kafin bacci barawo ya awon gaba da ita rashin baccinta na je ke tambayar ta wani irin bacci take tana tuna burinta ya cika saura ganin yan uwanta har ranta sai take ji kamar bishara aka yi mata da aljanna to masu sauraro zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah